والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله دي هذا مع wannan fili na mako da mako da muke haduwa domin karatun muwatta imam malik yau bakwai ga watan bilqaida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1426 wanda ya dace da sha ta tara ga watan sha biyu وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعها إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة وأن حديثي نا شدكي نا أتكي موطأ yahya ibn yahya ibn yahya laifi yace imam malik ya karanta mana wannan hadisi daga nafi' maula abdullahi ibn umar nafi'un maula abdullahi ibn umar haka aka san shi ba a san sunan mahaifinsa ba an kama shi yana cikin ribatattun yaƙi da abdullahi ibn umar sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙin jihadi da aka yi ya kasance tare da shi ya sami ilimi mai yawa yana daga cikin manya-manyan malaman madina a nafi'u ya yanta abdullahi ibn umar ya yanta shi ya kuma lizimce shi ya mai ya zamanto kamar ɗansa haka wa'annan bayan Allah suka rinka rayuwa bayan su sai su mai da su kamar 'ya'yansu don haka ne ma malamai suke saɓani idan abdullahi ya ruwaito wata matsala daga abdullahi ibn umar dan abdullahi ibn umar salim shi ma ya ruwaito wata matsala sai suka yi saɓani matsala ɗaya ce sai suka yi saɓani maganar wa za a gabatar malaman hadisi suka yi saɓani tsakaninsu imamu ahmad yace shi dai ba zai iya ba yace kowanne daga cikin su gwarzo ne shi dai bai san wanda zai rinjayar ba amma waɗansu malaman irin su imamun nasa'i suka ce magana nafiyar ita ce magana saboda lizimtar da abdullahi ibn umar yi har ya fi ɗan cikinsa salim ibn abdullahi ibn umar sani ilimin da ilimin mahaifinsa da haka akwai hadisai guda uku sanannu ne waɗanda malaman hadisi sun yi wanda malaman hadisi suka yi a suka turje tsakaninsu wajen maganar wa za a kaddamar hadisin fi ma saqati sama'u الأشر وفيما سقي بالنبح نصف الأشر وتذكر أبندا روان سما shine ya shayar da shi har aka samu amfaninsa to ushiri za a bayar abinda kuwa aka yi amfani da ban ruwa aka sha wahala wajen bashi ruwa shi kuma rabin ushiri za a bayar to salim da ya tashi ruwayar sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa shi ko nafi sai ya ce abdullahi ibn umar ya ruwaito shi daga umar ibn al-khattab magana na umar ce ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wace magana za a dauka to malaman hadisi hatta imam ahmad da ya kirin jayarwa a nan wajen sai ce magana fi ta fi kama da daidai a hadisan suna da to wannan dai misali ne na wato ilimin da nafi ya samu gashi bawa ne baran abdullahi ibn umar ne amma ga irin irin yanda ya kyautata horonsa har ya zama to fitaccen malami saboda yawan iliminsa ya kasance imam bukhari yana cewa asahul asanid fi duniya malik an nafi an ibn umar a duniya baki daya in kana neman isnadi da yafi kowanne inganci ba a ruwaito hadisi da isnadi da yafi kowanne inganci ba irin wannan isnadin abinda imam malik ya ruwaito daga malaminsa nafi daga abdullahi ibn umar in aka riga in kana neman inganci to wannan shine matukar inganci yace asahul asanid fi dunya saboda ilimin nafi a Umar ibn Abdul Aziz yayin da ya zamanto khalifa ya tura shi kasan Misra dan ya je ya sanar da su ilimin addini to shine yana daya daga cikin manya-manyan malaman Imam Malik kuma Imam Malik shine gaba wajen almajiransa dan nafi yana da almajirai masu yawa har an karkasa su kashi-kashi sun kasu wajen aji tara aka raba su aji tara akwai waɗanda suke masu karfin masu ilimi masu karfin hadda masu tsantseni wajen riwaya kuma suka lizince su lokaci mai tsawo su ne tsabaka farko su ne imam malik da ubaidullahi ibn umar da ayyub saktiyani sakhtiyani wata riwayar ana ƙara abdullahi ibn nafi' ɗansa haka nan aka imamun nasa'i ya karkasa su kashi kashi har kashi tara saboda wato ya zamanto bijimin malami wanda almajiransa din ma kaɗai sun yi yawan da ba za a yi musu kullun goro ba kowanne yana da nasa matsayi to shine ya rawaito wannan hadisin yake cewa anna umar ibn al-khattab kataba ila ummalihi cewa abdullahi ibn cewa ah, halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa wato lokacin yana khalifa nafi bai haɗu da umar ibn al-khattab ba saboda haka wannan a wajen malaman hadisi shi suke ce ma munqati wato akwai akwai gibi tsakanin isnadin hadisin tsakanin nafi da sayyidina umar domin nafi bai riski rayuwar sayyidina umar ba dole ne ya ji daga wajen wani to a wata riwayar an ce daga wajen matar abdullahi ibn umar ya ji safiya binta abi ubaid matar abdullahi ibn umar to amma yawanci malaman hadisi wajen riwayar wasiƙu da aka rubuta ko an samu irin wannan gibin malaman hadisi ba su cika damuwa da wannan ba domin in kuka kula kusan hadisan da za su zo guda biyu bayan wannan dukkaninsu suna hikayar wasiƙar sayyidina umar ga gwamnoninsa wanda yake musu bayani to shi kuma sayyidina umar a magana kan masa gaskiya za ta yi tsawo amma dai a takaice mun san sayyidina umar shine khalifan musulunci na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yana cewa خير nasi Ba'a da الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم wanda ya fi kowa a cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar bayansa kuma sai umar umar ibn al-khattab al-adawi yana daga cikin kabilun quraish sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar ya musulunta daga farko farkon addinin musulunci domin ya musulunta a lokacin musulmi suna cikin darul arqam suna tsoye a cikin darul arqam bayan musulmi maza sun kai adadinsu arba'in mata kuma adadinsu goma sha ɗaya ya musulunta albarkacin addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma a'izzal islam bi ahabbir rajulaini ilaika amr ibn al-hisham aw umar ibn al-khattab Allah ka karfafa addinin musulunci da wanda fi da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen biyu wanda yafi soyuwa gare ka sai addu'a ta faɗa kan sayyidina umar shine yafi soyuwa wajen Allah ya musulunta shi ko ɗaya umar ɗaya shine amr ibn al-hisham abu jahal bai musulunta bai mutu a kafirci aka kashe shi a yakin badar to tun daga tun da sayyidina umar ya musulunta Allah ya so mu nuna nuna karfin addinin musulunci abdullahi ibn mas'ud yake cewa ba mu gushe ba muna cikin rauni sai da Allah ya karfafa mu da musuluntar sayyidina umar yayi hijira kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nizumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ran da a wuni daya kashe gari kuma sai ya tafi wajen harkar kasuwancinsa ya je ya nemi abinci sai ya sanya makwabcinsa dan ansar shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk aka yi a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dare yayi sai ya gaya masa yau ga abin da ya faru yau ga abin da ya faru dan haka ya tara ilimi mai yawa ya kasance daga cikin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa a cikin hadisi da malamai sun inganta shi law na ba'di nabiyyun lakana umar ibn al-khattab da bayana za a samu annabi da umar ibn al-khattab shine zai kasance wannan an daga hadisin Uqbah bin Nafi da kuma Abu Huraira malamai sun inganta wannan hadisin yana da ilimi mai yawa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi wani mafarki yaga an kawo masa ƙoƙo cike da madara ya sha ya ƙoshi har ƙoshin ya tumbatsa har ya zamanto yana ganin ƙoshin yana fitowa daga tsakanin 'yan yatsunsa saboda ƙoshi da yi da shan wannan madara sannan bayan ya sha ragowar sai ba masa yi Umar ya sha sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah da me ka fassara wannan mafarki yace na fassara shi da ilimi da ilimi saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na ilimi da Allah ya bashi ya ratsa shi har ya tumbatsa da ilimi sauran sai ba mu sayyidina Umar dan haka ne ya kasance yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su muwafaka ya yi muwafaka da alkur'ani kafin alkur'ani ya saukar da abu sai ya ce ya rasulallah ina ganin ya kamata a yi kaza sai alkur'ani ya sauko ya muwafaka da shi an kida da an kidaya abubuwan da sayyidina Umar ya muwafaka da alkur'ani suna da yawa amma akwai fitattu daga ciki guda hudu ne da hijabi da sallah a maqamu ibrahim da kan asara badr da kan abin ribatattun yakin badr saboda yawan iliminsa da addininsa da ƙarfinsa wajen da'ar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da cewa bai taɓa bin wata hanya ba face shaidan ya bi wata hanya daban shaidan ma tsoron sa yake in ya bi hanya shaidan sai ya gudu ya bar wannan hanya Wataranne umar ibn al-khattab ya shigo ya tarar mata matan quraish suna ta hirarsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun saki kowa tana faɗa abin da ta so tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin ɗabi'a ne baya kyarar su baya canza musu gani ko hararar su baya yi sun sake kowa abin da ya faɗa yake umar yana shigowa sai akai yi tsit akai yi kawai shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai na Umar ya ce ya rasulullah Allah ya sanya rayuwarka ga baki ɗaya ta zamanto cikin farin ciki me ya baka dariya sai ya ce ina kallon waɗannan matan ne suna zaune suna ta hirar su amma kana shigowa sai suka abin nan sai suka shiru sai yace ce ya makiya kawo kansu ya kalle su ya ce ku ne masu makiya kawo kanku kun sakankance kuna ta magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni da na shigo kuka shiru wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ku ji tsoron sa ba ni ba shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Umar ai baka bi wata hanya ba face dan ya bi wani kwararo ba hanyar da ka bi ba an yi masa mubaya'a da khilafa a ran da sayyidina Abubakar ya rasu wato shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin nan wasiya da sayyidina Abubakar shi ya wasiya cewa a zaɓe shi ya zamanto khalifa ya kasance khalifa shekara goma da wata shida yana shugabancin al'ummar musulmi a zamaninsa Allah ya da nasara aka bude kasar sham aka bude kasar farisa aka bude kasar misra addinin musulunci ya yawaita arziki ya yawaita har a lokacin saboda yawaitar arziki aka fito da waɗansu sababbin tsarika wanda aka koya daga daular farisawa aka yi rijista da za a rubuta sunayen mutane wanda da wannan rijistar za a rinka ba mu kowa arzikinsa na dukiyar da Allah ya ba mu ya ba mu al'ummar musulmi daga baitul mal kowa aka rattaba shi aka kakkasa su gwargwadon rigayanka wajen shiga addinin musulunci wato na farko wanda suka riga a shiga addinin musulunci sannan wanda suka zo bayan su haka aka rinka rubuta rijistar kuma shine farkon wanda ya kalanda ta addinin musulunci a lokacinsa aka yi kalanda aka ce a sanya kalandar musulunci ta fara daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan abubuwa da dama shine kuma ya sunnata a haɗu a rinka haɗuwa ta dindindin wajen sallar tarawih dan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara sai ya daina sai lokacinsa ne sai sayyidina Umar ya haɗa maza su rinka sallah bayan Ubay ibn Ka'ab mata kuma Tamimu Dari ya rinka musu sallah shine wata ran sayyidina ali ya zo ya wuce ya ga masallaci ana ta sallar tarawi ana ta sallar ashen cikin azumi yace lokacin bayan mutuwar sayyidina umar ne sai sayyidina ali yake cewa ya Allah ka haskaka kabarin sayyidina umar umar ka haskaka ɗakunan Allah ka haskaka dakunan Allah da wannan sallah da ake ta azumi kai ma Allah ya haskaka maka kabarinka yana daga cikin kyawawan abubuwan da ya yi ya kasance yana ganin duniyar musulmi da dukiyarsu amana ce a hannun Allah ba abin da zai fitar da shi daga cikin wannan amana sai adalcinsa don haka yake cewa da akuya ɗaya za ta ɓata a gefen tekun furat wanda yake cikin birnin iraq wanda yake cikin baghdad da akuya za ta akuyar wani makiyayi na musulmi za ta ɓata a wannan wajen zai sannan ko bai wani ƙoƙari kan ya samo masa akuyarsa ba yana jin tsoron cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya masa hisabi me yasa ka kyale dukiyar musulmi ta salwanta bayan kai ne shugaban musulmi saboda irin wato adalcinsa kenan to wannan hadisin ya nuna mana irin adalci na sayyidina Umar kafin mu shiga ƙarshen magana yaron su a shekara ta 23 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen shekarar sauran kwana hudu wata shekarar ta fita aka kashe shi Abu Lu'atul Majusi wanda cikin dan farisa ne cikin masu bautar wuta shine ya je ya je ya farka masa cikinsa ya kuma ji ma waɗansu sahabbai ciwo ana sallah abin nan